والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أتي غبان كراتم نلتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمال محمد بن صالح الأثيمين ألا يجيكن صدر رحمة za mu tashi a shafi na hamsin da hudu inda malam ya sa tatimmatu cika she bayanai kan abin da ya gabata yake cewa in kasaman nasu mutane sun kasu fi ma'iyyatin lahi ta'ala game da bayani akan kasancewar Allah tare da bayi maɗaukaki fi ma'iyyatin lahi ta'ala li khalqihi game da kasancewar Allah maɗaukaki tare da bayinsa a aqsamin kashi uku na ƙarshen shafin ne tambihun ko to a ƙarshen shafi ice tambihun A'ka. wata faɗakarwar daban ashartu fi ma sabaka na yi nuni cikin abin da ya gabata ila anna A akan cewar haƙiƙa ɗaukakar Allah ta'ala maɗaukaki sabitun bil kitab abu ne da yake tabbatacce da littafin Allah sunna kuma abu ne tabbatacce a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wal aql kuma abu ne da hankali ma lafiyayye ina tabbatar da shi wal fitra haka na ɗabi'ar yadda Allah ya halicci bayi suna tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala maɗaukaki ne wal ijma haka haɗuwar al'ummar musulmi masu iliminsu da ma wanda ba su da ilimin cikinsu sun haɗu akan cewa lalle ubangiji ya ɗaukaka sama da bayinsa amma kitab ma yace amma batun alƙur'ani da yake tabbatar da haka faqad tanawwa'at dilalatuhu ala zalika nunin da alqur'ani yayi akan daukakar Allah subhanahu wata'ala dalilan da suke tabbatar da haka sun wato zama samfuri samfuri shine tanawwa'at sun zama nau'i nau'i fataratan bi lafzil ulu wani lokaci Allah ya tabbatar wa kansa ɗaukaka da lafazin wato al'ulu ɗaukaka ɗin. da kuma zamantowarsa sama da bayi walistiwa alal arsh da kuma daidaitu wasa akan al'arshi wanda al'arshin nan sama take da dukkan abin da Allah ya halitta wa kaunuhu fi sama a wani lokacin kuma yace ya kasance a sama fa qawlihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukaki da yace wa huwal aliyyul azim Allah shine madaukaki mai girman da babu ya cikin suratul baqara aya ta 255 wannan aya ta tabbatar da daukakar Allah da kuma inda yake cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayin da ya rinjayi kowa sama da bayinsa ma'ana yana sama da bayinsa da kuma wannan aya ita ce ta sha takwas cikin suratul an'am Allah ya tabbatar wa kansa zamantowa sama da bayinsa da kuma inda yake cewa ar-rahmanu alal arshi stawa haƙiƙa Allah mai jin kan da ya loci kowa da komai ya daidaita akan al'arshi al'arshi kuma ita ce rufin samman da Allah ya halitta ba wani abu sama da ita wani ita ce aya ta biyar cikin suratu tsaha har wayo cikin suratul mulki aya ta sha shida Allah yana cewa a amintum man fis sama shin ko kun amince wanda yake sama an yaqsifa bikum al-ard ya wato dilmiyar da ku cikin ƙasa ko ya sa ƙasa ta daddare ku ciki imai da ita ya haɗe sai tabbatar wa kansa ko kun amince wanda ke sama wanda yake sama ya ɗaukaka sama da wanda yake ƙasa waɗannan ayoyi mala yake cewa sun zo nau'i nau'i samfuri samfuri salo salo don tabbatar da ɗaukakar Allah wannan dalilai da suka tabbata a cikin alkur'ani kenan wataratan mala ya ce wani lokacin kuma bilafazi su'udil ashiya Allah ya tabbatar wa kansa ɗaukaka sama da bayansa da lafazin hauhawar abubuwa zuwa gare shi wa urujiha da kuma saukar wasu da watanin da abin da ya shafi wato bayan hauhawar wasu wa urujiha da yake cewa ta'arjul mala'ikatu war ruhu ilaihi da hauhawa shi ma da uruj da su'ud kusan abu guda suke baro sannan ice wa raf'iha da ɗaukaka abubuwa ilaihi zuwa gare shi abinda za a ce wani ya hau zuwa gare shi ko ya ɗaukaku zuwa gare shi to ba ƙasa yake ba shi sama yake abinda ke sama shi ake hauhawa zuwa gare shi to sannan yake cewa ka ƙaulihi kamar faɗin Allah maɗaukaki ilaihi yas'adul kalimut tayyib magana tsatsarka daddada tsaftatacciya zuwa ga Allah take hauhawa yayin da kace subhanallah za a ɗaukaka ta zuwa ga Allah yayin da kace alhamdulillah ka yabe shi za a ɗaukaka zuwa gare shi yayin da kace la ilaha illallah za a ɗaukaka wannan zikiri da kai mai tsar zuwa gare shi yayin da ka ɗauki alƙur'aninsa ka karanta za a ɗauki wannan ambato nasa da kai zuwa gare shi salo-salo dai wadda ta ce aya goma cikin suratul fatir sannan sai ce ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril da ake cewa an ruh suna hauhawa zuwa ga ubangijin da ya halicce su nan shi ma cikin suratul ma'arij aya ta hudu sannan Allah yake cewa qala ya Isa ka tuna lokacin da Allah yake cewa kai Isa inda yake cewa da Annabi Isa kai Isa inni mutawaffika tabbas zan wato ainihin sa maka bacci ka zama tamkar wanda ya mutu isa ba shi yake cewa ma mai bacci kanin mutuwa ko bacci kanin mutuwa saboda shi ma baya sanin me ake wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukaka ka zuwa gare ni wanda ta ce aya ta hamsin da biyar cikin suratu ali imran zubin da allah ibi ko salon da allah ya bi a waɗannan ayoyin da suke maganar hauhawar abubuwa zuwa ga allah ba shine zubin da ya bi a ayoyin da suka gabace su ba wajen tabbatar wa kansa ɗaukaka wa taratan mala yace to wani lokacin kuma bi lafzi nuzulil ashiya? Allah ya amfani da lafazin saukar abubuwa minhu daga gare shi wa nahu zalika qawlihi qawluhu ta'ala watankwacin abin da yake tabbatar da haka ko wa nahu zalika da makamancin haka wa taratan wani lokaci Allah yana amfani da tabbatar tabbatarwa kansa ɗaukaka bi lafzi nuzulil ashiya'i minhu da lafazin saukar abubuwa daga gare shi wa nahwi zalika da makamancin haka ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukaki qul nazzalahu ruhul qudus ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa ka rai mai tsarki mala'ika jibril shine ya saukar da littafin alqur'ani shi Allah ya sauko da alqur'ani ya kawo maka min rabbika ya taho da ƙura'anin nan zuwa gare ka ne daga wajen ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya rayu a ƙasa ya rayu ba a sama ba da aka turo mala'ika jibril da qur'ani ya kawo masa ya sauko daga sama ya kawo masa wannan yake nuna cewar ubangijin da ya aiko shi da alƙur'ani ya ɗaukaka sama da bayinsa sannan bayan haka mala ya kawo cewar banda wannan aya da ke cikin suratul nahli aya ta 102 sai ce kuma yudabbirul amra Allah na tafiyar da al'amura na bayi minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa in ka ji an ce abu daga sama zuwa ƙasa to saman shine madaukaki ƙasan kuma ƙasa da sama to wanda yake tafiyar da al'amuran nan ina sama da bayansa da yake tafiyar da al'amuransu to mala yace waɗannan sune dalilai na qur'ani a qur'anin kansa Allah ya bi salo salo salo daban-daban gashi mun ji salo kamar guda uku da ayoyi daban-daban suke tabbatar da Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa ta salon su bayan haka sai mala yake cewa wa amma sunna amma ta ɓangaren abin da ya shafi hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama faqad dallat alaihi hakika sun yi nuni akan ɗaukakar ubangiji da Allah subhanahu wata'ala yake da shi bi anwa'ihal qawliya da nau'o'in bayanan da annabi na magana wal da waɗanda i na aiki wal iqrariya da waɗanda suke na tabbatarwa fi ahaditha kathira ahadisai waɗanda suke masu ɗimbin yawa tablughu hadda tawatur sun kai iyakar da za a ce wato anin sun zama gagara karyatawa tawatur shine abu ya yawaita yadda ba zai karɓi ƙaryatawa ba wa ala wujuhin mutanawwi'a kuma ta fuskoki daban-daban ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fi sujudihi a sujjadarsa da yake ta sallah subhana rabbi a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka abubuwa kaga tabbatar wa Allah ɗaukaka wa qawli da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama inna Allah lamma qada al khalqa haƙiƙa Allah yayin da ya kammala halittar bayi kataba indahu ya rubuta a wajensa fauka arshihi sama da gadon sarautarsa inna rahmati sabaqat ghadabi haƙiƙa jin kaina ga bayina ya gabaci na gare su ya fushi na da su wa qawli da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama ala ta'manuni ko al'ummata ba kwa amince min ku karɓa abin da nazo da shi daga Allah ba wa ana aminu man fis sama gashi kuma ni amintaccen wanda ke sama ne ya tabbatar wa Allah ɗaukaka da cewa yana sama da bayansa. wa thabata anhu kuma ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam annahu rafa'a yadayhi haƙiƙa ya daga hannayensa biyu tafukansa biyu wa huwa alal minbari yana kan mimbarinsa da yake hudubar juma'a ga sahabbai yawmal juma'ati a ranar juma'a ya yana cewa allahumma aghithna ya allah ka agaje mu ka ba mu ruwan da za mu sha da za mu wato yi shuka abinci ya fito wa annahu rafa'a yadahu ila sama kuma haƙiƙa manzo ya ɗaga hannunsa zuwa sama wa huwa nasa yana mai yi wa mutane huduba Yau arafa a ranar arafa da ake gudanar da aikin hajji hina qalu yayin da suka ce nashhadu annaka qad ballagta mun shaida haƙiƙa kai annabi Muhammad ka isar da saƙon Allah da ya turo ka da ko ya aiko ka da shi wa addaita ka ba da abin da yake kanka wa nasahta ka yi nasiha ka faɗa abin da zai amfani al'umma ka ce su yi ka faɗa musu abin da yake cutarwa ka ce su bashi fa qala allahumma ashhad da ya daga hannun nasa ya ce ya Allah ka zama shaida su da na ka aiko nan gaya musu sun tabbatar da na gaya musu abin da ka ce na faɗa musu saƙonka wa annahu qala lil jariya kuma haƙiƙa manzo ya ce da wata baiwa aina Allah ina Allah yake qalat tace fi saba ina sama da halittarsa fa aqarraha sai manzo ya tabbatar da ita akan wannan bayani da ta wa qala li sayyidiha yace kuma da wanda yake mallakar ta mai shugabantar ta a atiqaha yantata fa innaha mu'mina wannan bai taka mai ba da gaskiya da Allah ce to anan maganganun manzo sun tabbatar da ɗaukaka Allah aikinsa ne ya ɗaga hannu zuwa sama ya roƙi ubangiji ya tabbatar da Allah na sama da bayi bai wadda aka tambaye ta ina Allah ike ta ce ina sama da bayinsa ya ce a ta mumina ce abin da ta faɗa imani da abin da haka yake tattare da Allah to mala yake cewa waɗannan duk suna tabbatar mana ɗaukakuwar ubangiji sama da bayinsa zaman lafiyar bawa ya bi abin da Allah ya ce ya bi abin da manzo ya ce ya yadda da shi ya imani duk in kace za ka ja da wannan ƙoƙarin yadda za ka yi ka waskatar da waɗannan dalilai su tafi kan abin da ka tafi to sai ka barar da abin da Allah ya ce da manzo to wannan shine bangaren abin da ya shafi dalilai na alqur'ani da dalilai na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya rage zai biyo bayani akan dalilai na hankali da dalilai na salon yadda Allah ya halarci bayi da dalilai na ijma'i shine zamu biyo da shi a karatunmu na gaba insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na ilayk